Voice of Sadi. Sadi ce masarautar zazzau tarihin sarauniya Amina. Tun da daɗewa a tsakiyar babban yankin Arewa akwai wata daula mai ƙarfi mai suna zazzau wacce aka fi sani da Zaria a yau. Ƙasar zazzau tana da faɗi ƙasa ce mai albarka. Tana da albarkar koguna masu walƙiya kamar jauhari a ƙarƙashin rana da duwatsu masu taɓa sararin samaniya. Masarautar ta shahara da ƙwararrun mayaƙa, ƙwararrun masu mulki da jama'a masu jarumtaka da bazinta da kuma juriya mara misaltuwa. Sarki bakwai ne ya yi sarautar zazzau mai hikima da adalci, wanda duk masarautar da ke kewaye da su ke girmama shi. Mulkinsa ya kawo zaman lafiya da wadata a ƙasar. Sarkin bakwai ya haifi ‘ya'ya da yawa amma 'yarsa ce mai suna Amina wacce ta bambanta da sauran ba kamar sauran gimbiyoyi ba Amina bata gamsu da koyon salon sarauta a cikin gida ba tana da sha'awar bincika duniya domin ta san abubuwa da yawa a kan hanyoyin yaƙi kamar dai mutanen sojojin mahaifinta tun tana ƙarama Amina takan kalli yadda sojoji suke atisaye a gidan sarauta ta yaba da ƙarfinsu da tsayuwarsu ita ta ta ga tana zara takofi kamar yadda suke yi mahaifinta sarkin bakwai ya ji daɗi da jajircewarta amma bai yi tunanin aikin da ya dace da gimbiya ya yarda cewa tana buƙatar ta faɗa tana shirin zama mata ce uwa amma ba wai mai faɗa da tsere-tsere ba don haka ita gimbiya ce wata rana sa'ad da sojojin sarki suka dawo daga yakin cin nasara. Amina ta je wajen mahaifinta da roƙo mai gaba gaɗi. Ina so in koyi yadda ake faɗa, ina so in zama jaruma. Saukin bakwai ya cika da mamakin kalamanta, ya ce Amina, ke gimbiya ce, aikinku ne ku shirya aure ba ku yi yaƙi ba, ku bar faɗa a hannun maza. Amma Amina ba ta karaya ba, kullum sai ta riƙa roƙon mahaifinta tana nuna masa ƙarfinta da azama daga ƙarshe kuma bayan dagewa sai sarkin bakwai ya amince ya barta ta samu horo da jarumta amma da sharaɗi ɗaya sai ta fara gwada fasaharta da fasaharta da gidan faɗa masu gadin fadar kafin ta shiga aikin soja Amina ta amince da ƙalubale da zage-zagen da take fuskanta ƙarƙashin jagorancin gwarazan mayaƙa a zazzau. Ta yi horo dare da rana, hannunta sun yi sanyi sun ɗauki takofi, tsokar da ke jikinta ta yi ƙarfi, ta koyi hawan doki, harba kibiyoyi, da faɗa da mashi, da shigewar abubuwa da dama na yaƙi, duk Amina sai da ta ƙware a kansu a gidan sarauta. Yayin da ta girma, sunan Amina a matsayin jarumar Gimbiya ya yaɗu sosai. Bajintarta ta wajen yaƙi da dabaru daban-daban ya yi suna sosai, ya sa sojoji suka ringa girmama ta, jama'a kuma suka yaba mata. An daina ganinta a matsayin gimbiya kawai, ana ganinta a matsayin shugaba. Amma yayin da Amina ta yi suna, sai takun saƙa tsakanin Zazzau da masarautar da ke makwabtaka da ita wato masarautar Kano mai ƙarfi a arewaci tana kallon dukiyar Zazzau da hassada. Sarkin Kano ya shahara da buri da kwaɗayi kuma ya san cewa dukiyar Zazzau nasa ne ya fara shirin mamayewa. Ku ci gaba da danna mun subscribe da alamar ƙararrawa. a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi sharing da kwame da like. Wata rana da yamma yayin da rana ta nutse a ƙarƙashin sararin samaniya aka kira Amina zuwa ɗakin majalisar mahaifinta. Fuskar sarkin bakwai a ɓace ransa a ɓace yake magana. Yata mulkinmu na cikin haɗari. Kano ta tara dakaru masu yawa har yanzu ma sun taho domin su zo su yi taho mu gama da mu dole ne mu shirya domin yin yaƙi ajiyar zuciya amina ta yi amma ta samu nutsuwa ta ce baba bari in jagoranci sojoji na san yadda zan yi a kan dukkanin wannan yaƙi kuma za mu samu nasara zan kare mulkinmu kansilolin sun kaɗu da wannan buƙatar ta ta 'yar tasa Ba a taɓa jin wata mace da ta jagoranci sojoji ba, musamman a cikin yaƙi mai mahimmanci kamar wannan, amma Sarkin Bakwai, wanda ya amince da hukuncin ɗiyarsa, ya yarda, don haka sai aka ba Amina jarumtar gimbiyar Zazzau shugabancin sojoji. Ta sa rigar sulke ta hau kan sojojinta, takwafinta na ƙyalli a cikin haske. Sojojinta sun bi ta da aminci, babu ƙaƙƙautawa. domin sun san cewa a ƙarƙashin jagorancinta ba za su kasa samun ƙwarin gwiwa ba. Yaƙin zazzau da Kano ya yi muni da kukan dawakai ne kaɗai suke tashi. Runduna biyu suka haɗu a fili ɗaya. Amina ta yi yaƙi ba tare da tsoro ba, tana jagorantar dakaru daga gefen hagu da dama. Dabararta ta yi tayinta tana ta arawa dakarun masarautar Kano a kowane lokaci. Ta yi amfani da dukkanin ƙwarin gwiwarta da kuma jarumta. Amma yayin da ake cikin gabza wannan yaƙin, Amina ta lura da wani abu da bata taɓa gani ba. A cikin sojojin sauƙin Kano akwai baƙi, baƙin mayaƙa waɗanda suke yin wani yaƙi da wani salo daban da bata taɓa ganin shi ba. Sun kasance masu sauri, sauri da kuma kai ƙarfin naushi fiye da kowane soja da ta saba gani. Waɗannan mayaƙa masu ban mamaki sun kasance kowace sirri tsakanin Sarkin Kano da mulkin Borno mai nisa, daula mai ƙarfi a gabas. Sarkin Kano ya yi jaruman Borno alƙawarin ba su kaso mafi tsoka a dukiyar zazzau idan suka taimake shi ya karya sojojin Amina. An aiko da mayaƙan Borno ne domin su taimaka a yaƙi a masarautar zazzau, kuma suka ƙudiri aniyar ganin ta faɗi. Duk da wannan sabuwar barazanar Amina ta yi iyakar ƙoƙarinta da ƙwarin gwiwa. Ta san cewa idan zazzau ta faɗi, mutanenta za su yi mata dariya, kuma gadon mahaifinta zai ɓace. Don saboda haka, ta ƙara jajircewa ita da sojojinta, tana kiran kowannensu da ya mai da hankali a kan abin da yake yi. Yayin da yaƙin ya kai ƙololuwa, Amina ta yi nazari dabarun saukin Kano, kuma ta gano rauninsa a cikin yaƙin. Tare da saurin jama'arta suka ci gaba da yin wannan yaƙi inda ta sauya salo sai da ta tabbatar da ta ci su da yaƙi sojojinta sun bi ta sau da ƙafa suna sauraron dukkanin wani umarninta sarkin kano wanda harin kwatsam wanda ya kawo hari kwatsam ya ja da baya sojojinsa ga baki ɗaya sun yi rauni mayakan borno da suka ga an yi nasara a yaƙin suka gudu daga gefe amina da sojojinta suka ci gaba da matsawa suna korar mayakan masarautar Kano. Da kura ta lafa zazzau ta yi nasara, Amina ta tsaya a gefe tana da takofinta ta ɗaga sama tana murnar nasara. Mutanen zazzau sun yi ta murna suna kuma nuna ta suna mata zinzina suna yaba mata da ceton masarautarsu da tai sarkin bakwai wanda tun daga nesa ya kalli wannan yaƙi sai ya yi kuka na jin daɗi ga ɗiyar tasa amma nasarar da suka samu jarumai da yawa sun amma kuma abin da ya tsorata su jarumai da yawa sun faɗi kuma an bar masarautar zazzau da rauni saboda an kashe musu mayaƙa. amina ta san cewa dole ne su rasa wasu a cikin mutanensu don haka dole ne su ƙara fuskantar wani shirin a nan gaba a cikin shekaru da suka biyo baya Amina ta jagoranci sojojin zazzau a cikin jerin koguna sun yi gwagwarmaya kala-kala kuma sun samu nasara inda suka mamaye ƙasashen makwabta da kuma tabbatar da iyakokin masarautar. Ta gina hanyoyin sadarwa da bangon kewaye, garuruwa da dama da kuma ƙauyuka. Ta sadar da zaman lafiya da kuma zumunci mai ƙarfi. Ta yi ganuwa kala-kala wanda haka ya sa a yanzu ake matuƙar yaba mata. Ƙarƙashin mulkin Amina, zazzauta bunƙasa, an kafa hanyoyin kasuwanci suna kawo arziki da wadata ga masarautar. Ita kanta Amina ta zama ana kiranta da Amina Sarauniya ko kuma Sarauniya Amina, kuma an yi ta jin sunanta a faɗin ƙasar. Amma duk da nasarar da ta samu, Amina bata manta da tsarin yaƙi ba. Ta yi mulki cikin adalci da hikima, kullum tana ƙoƙarin kare al'ummarta da tabbatar da zaman lafiya a zazzau yayin da shekaru suka shuɗe labarin sarauniya amina ya ƙaru jajircewarta da ta da hangen nesa ya sanya ta kasance a cikin manyan sarakuna da ake girmamawa a tarihin arewa labarin ta ya bazu ta cikin tsararraki wanda ya sa mutane da yawa suke matuƙar girmamata irin gwagwarmayar da ta yi har wala yau Al'ummar Zaria suna tunawa da Sarauniya Amina, jarumar sarauniya da ta bijirewa al'ada ta jagoranci al'ummarta zuwa ga nasara, ta kuma gina masarauta wadda ta tsaya tsayin daka. Sunanta yana ƙunshe a cikin zukatan mutane wanda ke zaune a cikin wannan ƙasa ta Zazzau.